Foto na sha bakwai Daniel yana roƙon Allah Daniel Sura shida aya ɗaya zuwa sha biyar Shekaru da dama bayan mutuwar Nebuchadnezzar an naɗa Darius sarkin Babila. Sarki ya ga Daniel ya fi dukkan mutanen Babila ilimi da hikima, sai ya naɗa shi shugaban hakimai. Sauran hakimai suka yi ƙyashin Daniel. suka nemi laifi gare shi amma ina Daniel amintacce ne da suka ga babu inda za su sami laifi sai wurin addininsa sai suka yi roƙo ga sarki kada a yi roƙo ko su jada ga wani Allah sai dai ga sarki kaɗai wanda ya taka wannan doka za a jefa shi cikin kogon zakuna sarki bai ji daɗi ba da roƙon hakimai amma ya ba su izini su aikata da daniel ya ji haka ya gane ana so a kashe shi amma ya sani dole shi yi biyayya ga allah sai ya shiga gidansa ya yi ta addu'a kamar yadda ya saba yi da hakimai suka iske daniel shina addu'a sai suka faɗa wa sarki sarki bai ji daɗi ba domin shina ƙamnar Daniel, amma babu dama ya riga ya ba da izini, Daniel ba shi tsoron mutuwa, yana son shi yi biyayya ga Allah, ko da za a kashe shi. Aka jefa Daniel cikin kogon zakuna, aka rufe bakin ƙofar. sarki darius bai yi barci ba daren nan domin baya son rabuwa da daniel